سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله kuma mu da saduwa a wannan yammacin laraba hudu ga wata ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda shi ne Madina ashirin da tara watan ta ɗaya shekara ta dubu biyu miladiya jiya idan ba manta ba mun je karshen suratu ghafir yau kuma za mu tashi farkon suratu fussilat amma kafin mu fara ga waɗansu kaɗan daga cikin tambayoyi mai tambayar farko ya rubuta cikin harshen larabci ce waɗansu malamai na cewa wahayi ya kasu kashi uku akwai kashi na farko daga cikin wahayi wanda Allah ya umarni ga manzon Allah ya isar wa kowa da kowa cikin al'umma wannan kashi na sai kenan kashi na biyu cikin wahayi wanda Allah ya umarni ga manzon Allah ya sanar da waɗanda ake kira tsawa waɗansu ke bantattu kadai cikin al'umma wanda su kada isar wa kowa kashi na uku kuma abinda Allah ya ce da annabi ya koyi kare sanar me ya gaske wannan labari malam ko za ku zo nan gaske wannan labari wa'ayi ne dai babu wani ba cikin shari'a sunan sa lalkawa Allah ya aiki manzon Allah dan ya zanto annabi ga dukkan kowa da kowa وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ba mu turo ka ba sai dan ka zanto manzo ga dukkan duniya gaba daya kana mai bishara kana mai gargadi saboda haka ba sai ke bance wannan mutane ban da waɗansu ba wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa man bala an lura da wannan alqur'ani dai in gargade ku in kuma gargadi ma wanda qur'anin zai kai gari wanda yanzu bai riga ya ji ba li unzirakum bihi wa man bala saboda haka karkata wahayi cewa a kolin hawas a kolin awam wannan sufaye da suke faɗa haka magana ce ta kuskure magana ce wadda ba gina ta kan tushe ko makama ba Allah ya tsare wannan kuma yake cewa ya san cewa a cikin saki an ce akwai saki na bid'a akwai saki na sunna to abin da yake so ya sani idan mutum ya saki matarsa saki irin wanda yake na bid'a sun wannan sakin ya auku kenan ta saku ita matar ko bata saku ba saki na bid'a shine kamar mutum ya saki matarsa tana cikin al'ada wannan saki ne na bid'a ko ko mutum ya saki ta cikin tsarkin da ya riga ya sadu da ita wannan duk saki ne na bid'a saki na sunna ana son mutum ya saki matarsa cikin tsarkin da bai riga ya taɓa saduwa da ita ba ta yi al'ada ta kammala kafin ya fara kusanta su sai suke ta wannan shine suke na sunna to shi suke na bid'a malamai sun yi sabani a kansa waɗansu suka ce ya tabbata a matsayin saki waɗansu kuma suka rushe shi suka ce bai tabbata cikin matsayin saki ba dukkan su dai suna kaiwa su komo ne karkashin hadisin Abdullahi dan Umar wanda ya saki matarsa annabi yake da Umar dan Khattab murhu fal yurashiha umarce shi da ke ya dawo da ita lokacin tana cikin al'ada ne kalmar fal yurashiha shin dawowa irin ta kome bayan saki ya tabbata ko kuma a kace ya mayar da ita sakin bai yi ba shine malamai suka yi sabani kai waɗansu suka ce sakin ya tafi waɗansu suka ce ba ta ba wannan kuma ya ce waɗansu malamai suna zagin shekul islam ibn taymiya sun ce shine farkon wanda ya fara saka tauhidi gida uku kuma suna zagi shi na sai jira albani sun ce bai hude ne ya zo ne domin ya huta da sama da Allah sallam to wanda kina faɗan wannan jahilai da da san waye kin tabiya ba wato kaga wani abin mamaki idan kana so ka rufe ibnu arabi wanda yake babban sufi ne ko kana so ka rufe hallaj wanda yake babban sufi ne ko kana so ka rufe shehu wani da shehu wani da shehu wani duk kana da littafan su da za ka bayar da shafi a je a duba a gama maganganun da suka faɗa wanda suka saba qur'ani suka saba hadisi amma ka samu dukkan wani wanda yake makiyin shekul islam da taymiya dukkan wanda yake shek Muhammad bin Abdul Wahhab ka ce dan Allah ka kawo littafi sai daga cikin littafin Ibn Abdul Wahhab da ya zagi Annabi ko ya zagi waliyai ko ya zagi musulunci ko ya rusa addini ka kawo littafi sai ka faɗa mana bijin duban mu Ibn Taymiyyah da zaman yamanya min hadis sunnah Nabi wa sunnah kadar fi nakal kalam jiyat wal qadariyah ga darbu ta arzul asal wal nakal ga mutumin fatawa wanda fatawoyinsa ne aka har hada wajen juz'i 35 ga sai ku za'u siratul mustaqim ta ashabul jahim ga asarin maslul ala tatimir rasul da sauran da suka na shi ka kawo daya inda ya fito wata bakar magana ga addinin musulunci ko da jami'i mu kuma za mu kawo ma dari wanda su ba suka magana ba tanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tafsir muke ba ga munan ga daga nan gurin kafin nan kafin a tashi muna so wani sufi da yake jiki sufi ne ibnu tabiya ya mata ba daidai ba muhammad bin ya mata ba daidai ba dukkan da tafan nan muhammad bin yana da kitabun kitabu tauhid yana cewa kitabu tauhid tauhid wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun وقوله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وقوله قل تعالوا اتل ما حرم ربكم وثبت في البخاري من حديث معاذ كذا كذا شيء كان باب يا قال في الباب المسائل كيف المسالوني duk inda ya buɗe babi ayar qur'ani hadisin manzon Allah duk inda ya bude babu ayar qur'ani hadisin manzon Allah ba ga ta ko daya ga shi ne kitabu tauhid to amma sai a samu mutane sai a wa hadiya sai a da kaza sai a ce kaza idan mutum ba ya karatu da san tarihi sai eh, ibn Abdul Wahhab ba sai zaki da shi da yake ga tare da ya idan bai san waye ibn tamiya ba sai ya zage shi shiga hakkin sa ba tare da ya sani ba to wannan waɗansu malamai ne wanda suke yanke sunan haka bil batil suna gurbata ƙarya da gaskiya dan su boye gaskiyar kar a gane to shine sai suka irin waɗannan wannan abin da muke kalubalantar su in sun isa su kawo jumla ɗaya cikin littafin ibn tamiya da ya fatanci ga manzon Allah ko ya fatanci ga addinin musulunci ku kawo jumla ɗaya cikin littattafan Muhammad bin Abdul Wahab da ya fatanci ga manzon Allah ko ya fatanci ga addinin Musulunci mu kuma za mu samu musu jumla ɗari a cikin littattafan su na sufaye inda suka ce duniyar ma duk wanda ka bautawa Allah ne da wanda ya bautawa gunki da wanda ya bautawa Lata da wanda ya bautawa Uzza Ibn Arabi ne yake cewa yace abin da yasa ɗan mutan suka bata inji Ibn Arabi yace halakatul nasara li'annahum khassasu Isa bil uluhiyyah walau ammahu la ma'ala yace barnar da suka yi sun ce annabi Isa Allah ne shi kadai inda sun ga sun ce kowa Allah ne to da ba su halaka ba ya ce ai magana mu kawo a cikin jawahirul ma'ani cikin littafin jawahirul ma'ani ba nan ma masu bin da rikin tijani cikin littafin jawahirul ma'ani ka duba inda aka ce abin da duk kowa su sujada Allah kai wa sujada da wanda yawa gunki sujada da wanda yawa Ka'aba da wanda yawa Allah da wanda yawa Lata da wanda yawa suka ce duk wanda ya wada wai dan Allah ce la ilaha illa ana fa abudni to wannan ana din in kai sujada ka ta ko to shine ana din in kai sujada ga randa to ita ce ana din in kai sujada ga menene ka Allah ce la ilaha illa ana fa abudni wallahi tallahi sai ka kawo mutanen nan muke dan mun san akwai dubbai daga cikin mabiyan an ja su ne akan halaka su sani ba zikiri aka ba su da hailala da istighfari suna yi sa neman aljanna amma su manya manyan malaman a kafi da gudun liha wallahi sun san farna da ke Allah sun fi kowa sun farna da ke to shi kenan kuma an kyale kuma tun da aka fi ko faɗa mu faɗa dan a samu ko su ko mutane a kyale su alƙalanci na ne kuma sai kun yi sharri ko kun yi kage sai a ɗauko littafin a yi hoto sa da ba mutane da gani in kai ka ruwa a garin sa Allah gane da wannan kuma wani bawan Allah ne yake cewa a shekarar da sauti ka ce da a cikin fatawarka mutum ba zai rubuta kuɗi ba ce to ni kuma ina yi maka rashi ina ga rabbi. a cikin harshen larabci ya rubuto ya kawo ga hadisan da yake muradi akai a rabbi. manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allahumma akthir malahu wa waladahu da aka ce malahu ka zo kudi kenan wa waladahu wa barik lahu fi ma razaqtahu albani ya inda ta cikin sura da hadisi ya. Wani da wani ne ya kawo ta da da sauransu amma da yake karshe sai a gurbi shi sunan ainin da minin da nunu ba san ya ba amma dai na jami'ar Maiduguri a bangaren karanta harkar larabci ko kuma bangaren wato lambobi a ta yi. na nike na aji don bai komai ba bai komai ba cikin nan domin na yi da hadisin da annabi ce Allahumma akthir malahu wa waladahu kai a kamus ɗinka tun da na karanta larabci menene mal a kamus ɗinka duk wani kamus da ka sani wanda duniyar larabci ta sani ka je ka duba menene ake nufi da mal ka tafi kife ɗauka mal kuɗi kenan mm-hmm. a cikin alkur'ani mal a cikin larabci mal yana nufin dukiya ta iya yiwa kuɗi ne ta iya yiwa kayan noma ne ta iya yiwa tumaki ne awaki ne ta iya yiwa kulotai ne gonakai ne duk sunan su ne mal tufafi mal keken ɗinki da keke shanu da mota da jirgin sama da jirgin ruwa dukkan su ne mal kila Allah ke khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiul alim to kai sai ka ga mal din nan kai a kamu din ka mal din nan kudi kenan ne rori wa zuciya dan kai wannan ai sai maka dariya <laughs> abin da nace da kai ke bantar kuɗi ka ce ya Allah ba ni kuɗi nace babu wanda zai kawo mana hadisi inda manzo Allah ya roki amma manzo Allah ya roki wadata ya roki ya roki arziki arziki ko ya iya wa kuɗi ne ya iya wa kayan noma ne ya iya yiwa kulote ne ya iya wa gidaje ne ta iya yiwa tumaki ne awaki ne tantabaru ne kaji ne kadarori ne duk suna cikin mai arzik suna kuma cikin almas. da annabi ya daga hannu yawa ana dan malik addu'a yake allahumma asir malahu ya allah ka yawaita dukiyarsa sai ya ba shi kuɗi ko ya ba shi ka duba tarihin ana dan malik din nan wani irin nau'i min anwa'il mal aka na ba ka tsamin ka je ka binciko ba kuɗi aka ba shi ba kuɗi irin wanda ake kirgawa ka bincika a tarihi bi aka ba shi lalle an an sa addu'ar annabi an ba shi ma'al to amma ayyu nau'in min anwa'il ma'al wato kullum idan kana karatu sai kana son nutsuwa kada ka fassara kalma da yadda kai ka saba ka duba yadda kake a mu a wasu idan mun ce dukiya a mal ma dukiya idan mun ce kuɗi ma za ka ce mal shi shine to amma dai ka'ida a da an ce ma dukiya ne ha kuma rizq ma dukiya ne to karkashin dukiya din nan akwai annaqadan azabul fidda kenan akwai al-mahasil zira'iyya amfanin gona kenan akwai al-aradi fulotai kenan akwai al-arba ila kenan akwai al-anham dabbobi kenan akwai kaza akwai akai al urudu tijariya hada ta kasuwanci kenan duk suna kaza da kasan ne ma a ce hadin da baka yi rabi ba kenan wato kamar mutum ya je barbara da sai dawo da juna biyu kuma yau za mu tashi suratu fustila Suratu fustila ita ce sura ta 41 cikin jerin surorin alqur'ani da girma kuma tana kunshe da ayoyi 54 sura ce wanda take makkiya bi ma'ana an saukar da ayoyinta kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwa Madina roƙon ubangiji ta'ala ya mana jagoranci wajen fadar daidai da kuma aikata daidai mai Allah shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم

أكثرهم فهم لا يسمعون وبنجد في بسم الله الرحمن الرحيم حامين الله نكتية ميكي نجد حرف حاق كما حرف مين تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل وذو خبر لي مبتدا انا كنت هذا تنزيل من الرحمن الرحيم wannan saukakken littafi ne min ar rahman daga ubangijin rahma shine Allah ta'ala ar-rahim wanda yake komai jin kai shine ya saukar da shi wa innahu latanzil rabbil alamin نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين تنزيل من الرحمن الرحيم saukakke ne daga wajen mai jin kai mai kuma rahama shine Allah kitabun fussilat ayatu kitabun littafi ne da fussilat ayatuhu an rarrabe ayoyinsa filla filla take dake a tafsil bisul ijbal wato ba a kudin da suke ba ba a tura suke ba a wawware suke da juna a rarrabe suke sai da idan mutum ya karanta zai fahimta innahu la qawlun fadlun wa ma huwa bil hazl lalle qur'ani zance ne rarrabe ba zance ne wanda ya kunshi zaurance ba babu gwaranci a cikin sa komai an yi bayanin sa filla filla dake dake qur'anan arabiyyan qur'anan abin kasan karantawa ne arabiyyan da aka saukar da harshen larabci li qaumin ya'lamun ga mutane waɗanda suke da sani ga mutane da suke ganewa ga mutane masu sarwa cewa Allah da bi ayoyin Qur'ani wanda Allah ya yi bayani a wurare da dama kadu uki masayatu thumma kutilat min ladun hakimin kabir wato littafi ne da uki masayatu an kyautata ayoyinsa kowace kalma ta dace da inda aka ajiye ta kowace aya ta dace da inda aka ajiye ta ayar farko a cikin wannan sura inda za ka ɗauke ta ta zanta biyu za ka ga cewa ba ta dace da juna ba kowace inda take nan ta dace shi da ɗauki ayar ثم فصلت سنة أقلت في حكومين الحكيم الخبير دجا حكيم إن ألا تعالى من سبحانه بيكما سنة الخبير من سبحانه بوالنسة تكن الأمر لك ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون أن قالوا أم يقول نصرا قل فاتوا بسورة مثله ولو من كتاب من دون الله إن كنتم سالكين القرآن على نبيك الدولة ko da mutum ya yi da'awar kirkirar da aka yi baya da hujja da za su yi gaskata shi akan wannan bashiran wa nazira bashiran littafi ne mai bishara ga masu aiki na gari wa naziran kuma yana gargade ga waɗanda suke mugunyar aiki wannan shi ne abin da littafin ya kwanta tare da haka fa a'raba aksar ku. da yawa daga cikin mutanen makka ko da yawa daga cikin kafirai ko suka kawar da kai suka juya wa alqur'ani baya fa hum la yasma'un suka ba sa sauraron abin da ake faɗa musu na alqur'ani السلف قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وفي آذاننا حجاب فاعمل إننا عاملون وقالوا كافرين ثم فتالوا كتما زن الله صلى الله عليه وسلم سكتب في قلوبنا في أكنة مفا زكاة مسنة تكون وأنس مرافة أكنة جمع للكنان كنان كما هنا الغطاء مرفي قلوبنا في أكنة زكاة مسنة تكون وأنس مرافة a lullube suke a suke a rufe suke mimma ta una ilayhi daga abin da kake kiran mu zuwa gare shi san mu akwai murfin da ba abin da kake kira ba zan samu wurin shiga ba wa fi na waqru kuma cikin kunnuwan mu akwai kuruntaka saman shine waqar wato kuruntaka ta yadda zancen da kake faɗa ba zai samu shiga ba wa min bainina wa bainika hijab a tsakaninmu da kai kuma akwai hijabi wato akwai wata ganuwa ko ka ce akwai wani shamaki wanda ya dangance mu da zai hana mu karɓar abin da ka zo da shi da haka fa amal kai aiki akan aqidar ka da addinin ka da kai da shi inna na amilun mu ma za mu yi aiki akan aqidar mu da addinin mu da muke da shi ba mu babu kai ka rike naka mu ma mu rike naka abinda su ka faɗa dan Allah sallallahu alaihi wasallam to za a nan ka ga cewa kamar su ne suke ba da bayanin cewa zukatansu su ga halin da suke kuma Allah ya kawo wannan zance ne don nuna zargi ga irin wannan abu da suka bayar amma a wani wuri sai Allah madaukakin sarki ya nuna shi ne ya sanya wannan abin na murafa a cikin zukatan ubangiji ta ala ne su sukurci mura ya sa zukatan a cikin wani irin hijabi da ba za su fahimci abin da ake sama don ubangiji ta ala ke cewa wa idza qara'ta al-qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura wa ja'alna ala qulubihim أجنة أن يفقهوه في آذانه وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة كذا أن نسي هجاب سكان ما كان الله دون في إيمان هجابا مشكورا سنوى جعلنا على قلوبهم أجنة من سنة وتنزل المرافع أكن تكاتنسي an yafqahu sai da ba za su tunta alqur'ani ba wa fi azanihim waqara a cikin kunnuwansu ko mun sa wata toshiya sai da ba za su ji abin da ake faɗa ba a nan sure suka faɗa a can Allah ne yake ya sa musu haka yake wa minhum man yastami'u ilayk wa janna ala qulubihim akinatan an yafqahuhu wa fi azanihim waqara wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين wato kamar Allah ne ya sanya musu kenan to idan har Allah ne ya sanya musu wannan mulki a cikin zukata Allah ne ya sanya turiya a cikin kunnuwansu ubangiji ne dole yake zuciyar ta yadda alheri ba zai shiga ba ta yaya za a zarge su akan abin da ba su da la haula lahum la quwwa Allah ne ya Shi ne abin tambayar kun fahimci iskalin to shine malamai ke ba da ansa da cewa abin da ke faruwa shine a karan farko manzon Allah ya kira Yesu sai suka kauce bayan sun fahimci cewa lalle da gaske ne shi annabi kauce wannan da suka suna cikin sani to sai ubangiji da ala ya sakan ya musu mummunan sakamako ya yi su ke suka san alheri da zai sa ba ma'ana ko da gobe sun canza shawara sun dawo suna so su karɓi musulunci sai su sanar suka san abin da suke alheri da zai sake daidai da abin da yahudu suka yi falan ma zagu a zagan da kuluba kaga ayar ta ambata abu da biyu abu na farko azzai abu na biyu al-izara kaga zaga yazibu zaigan azaga yuzibu izagatan zago su da kansu kenan suka kauce bayan sun fahimci gaskiyar annabi azaga Allah qulubuhum Allah ne ya mutu sakamako ya kada kisa cikin halakake tun da sun zaban makansu abin nufi shine dukkan mutumin da ya zaban makansa halaka bayan ko gajiriya ta bayyana to sakamakon su shine sai ubangiji ta'ala ya kara duniyar da shi ya kara nutsar da shi cikin halaka daga baya ko ya canza shawara yana so ya koma ba hanya ba zai samu dama ba shi yasa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu tajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum واعلموا أن الله يقول بين المرء وقلبه وأنه إليه تبصرون يقول من إيماني وأنت والله ko an sa wa manzan Allah idan ya kiraye ku zuwa ga abin da zai rayu da ku ku sani cewa ubangiji ta'ala na sanya katangar karfe tsakanin mutum da zuciyarka. ta yadda tana san alkhairi amma lokaci ya riga ya wuce ta yi lafi tun da ka gane da an fahimtar da kai da wata bukata ta duniya ta sa kan gare to daga baya ko kana so ka koma ka hanya ba za ka samu da Allah ya tsare to shi da ake bukatun da ka ji da kai kokarin ka yadda ita da kuma aiwatar da ita ai قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون قل كتير سوء إنما أنا بشر سندك أي ma'ana ba ni da wata suffa ta rububiyya ko ta ilahiyya ina da suffa batariya. inna ma ana kasar domin inna ma su fidul asr tana nuna takaituwar hukunci ne mislukum kwatan kwacin ku ina bukatuwa zuwa ga dukkan abin da dan adam ke bukata na abinci da abin da da matsuguni da wurin kwana da ginin da zai kare ka daga zafin rana ko ruwan sama ko sanyi na hunturu ina buƙatar iskar jaka. ina jin zafin rana yadda kuke ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun yi tafiya shi da sahabbai zafin rana yasa suka yada zango a wani wuri a wani wadi wanda yake akwai karancin inuwoyi suka yi ta bincika a jikin suka samu wata inuwa mai inuwa ba wata wata itaciya mai inuwa ba ta da sai suka ce banci manzon Allah da ita su kuma suka je suka nemi wani wuri suka zauna a cikin manzon Allah da jin zafin rana inda ba jin zafin rana ya buƙatar zai yi dukiya yana kwanta wannan gindin bishiyar. wani arni ya zo ya sare ta gobin manzon Allah yana zarewa manzan Allah da farkawa ya ce da manzan Allah mun yi nauka minni wa ya zai kare ka yau daga gare ni manzon Allah ce Allah Allah ne zai kare wannan hadu ke da wuya sai ta gobe ta fada daga hannun arni sai manzan Allah ya karba shi kuma ce to kai ko mun yi nauka minni ya shiru ya ce kun kai da akarin ya rasulullah ka zama mafi alherin wanda ya taba zare ta kofi shi ne wanda tunda ya zare bai komai ba har bai da gidanta. manzo Allah ya masa afuwa mahallin shahidi a nan gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tarayya da mutane cikin abin da suke tarayya na bukatuwa zuwa ga abinci da abin sha dan san adam ne kamar sauran mutane da haka ne ma kafirai suke cewa ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها suka ce wani irin annabi ne ya matsayi da kansa a hamada ya suka zuwa ya kewaye shugare ya yi yake ce yake ta kamar sauran mutane dan mai ba a jeho masa da tattar arziki daga sama ba dan mai ba a ba dukiya daga sama zinari ko azurfa ko lu'uli ta yadda ba sai ya nemi kuɗi ba haka suka rinka cewa sun jahilci ganin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan abin da ke nuna cewa shi mutum ne wato inna ma ana basharun mislukum bambanci na da ku yuha ilayya ana yin wahayi zuwa gare ni anna ma ilahukum cewa lalle abin bautar ku ilahun wani abin bauta ne guda ɗaya shine Allah ba shi halatta ku sa masa kishiya da aka kimu ilayhi ku daidaita zuwa gare shi ku keɓance shi da ibada tsiruhu ku nemi gafaransa wa wailun lil musrikin kuma azaba ta tabbata a akan mushrikai allazina la yu'tuna zakata ne waɗanda ba sa fitar da zakka wa hum bil akhirati hum kafirun kuma su sun kafirce ma ranar tashin kiyama sun kafirce ma lahirarsu wato ne kafirai kenan da aka ce azaba ta tabbata akan su wato dai wannan aya tana cikin ayoyin da ke nuna kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wa ba kamar yadda waɗansu yan bid'a suke zurfawa cikin lamarin annabi ba su ce ai ba mutum bane ba to idan ka ce annabi ba mutum bane ba ya ba kai ba na farko dai ka kare ta qur'ani qur'ani ya ce mutum kai ka ba mutum bane ba matsala ta farko da ta same ka kenan wanda ya yan kyale ta ita ma sai ta ita matsala na shi kuma da kake kare da cikin mutane sun kai ina ma da guda ɗaya shi ne Allah a ina rufa Allah babu wani Allah tare da shi to da nan sai halitta halitta kuma ga nau'ikan su ko dai mala'iku ko mutane ko aljanu ko dabbobi ko kuma dangin al'amuran da suke ba masu rai ba kamar duwatsu itace ruwaye da sauransu to idan ka cire annabi daga aji na dan adam ce ba mutum bane ba to sai ka kai na mala'ika ne kaga ba za ka faɗa haka ba to kai wata da shi kuma ka dawo da darajar jil'a aljanna akwai malaman da suka ce kai kuma in kai annabi aljanna to ba na kuma ka saka cikin layi waɗanda su kai ma aljanna da ga dabbobi to ina za ka saka kuma kai ka ce ba mutum bane ba ya kamata duk abin da mutum zai faɗa ya auna shi da mizanin shari'a ba da kwakwalwarsa ba ba kamar yadda ya masa ɗanɗano a rai ba addini ba a yanka da ina gani ina zato ina tsammani a ana yin ne da kalan mawu kalan rasulullahi wannan shi ne gaskiyar zance duk abin da ba ka nasi a kai na cikin alkur'ani ko hadisi za ka bata a kanka lokaci ne ka bata a sauran da ba a lokaci saboda haka ya kamata ka tsaya inda nasi ya dakatar da kai kasancewar annabi mutum wato shi ne abin da gaskiyar qur'ani ta tabbatar hadisi kuma suka tabbatar kuma dukkanin annabawa dukkanin annabawa babu wani annabi da Allah ya tsoro ba cikin bil adama dan shi abin da mutanen su suke abin da sun suke nan suke cewa ba za mu ba da gaskiya da kuma dan ba ko inna mutum mutane ne kamar mu mutane ne kuka dan kusin sai zo da mutum ne zai kore wanda suke amma mun yarda abin da ya kamata kai shi ne sai ka ce lalle annabi mutum ne to amma a cikin mutane ga a cikin halitta gaba daya ba mai darajarsa ka ka da ka huta lalle ba a taɓa yi ba kamar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba kuma za a taɓa yi ba nan gaba kamar yadda mai shirin yake cewa haramun alal ayyam ijadu misli haramun ne a ranaku su samar da kasan kasan manzon Allah ba za su iya waye kai waye kamar ka waye san asali yana ka waye mu irin rabon ka tunda Allah ya yarda ka duka wanda yake kamar ka haka ne Ibrahim ma'ana babu irin annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum ne amma sama da kowane halitta ta fuskar daraja ta fuskar ɗaukaka ta fuskar ba wa ka ce da annabi habibun habibullahi ba kai kuskure sai ka ce khalilullahi dan al-kulla da darajatan min al-mahabba da aka ba za ka ce habibullahi ba sai ka ce khalilullahi sallallahu alaihi wa sallam kuma Allah ya keɓance shi da waɗansu al'amurra daban wannan ya ba shi ne a matsayin kyauta na farko ya ke fanci da cewa shi kaɗai ne annabin duk duniya dan da shi babu wanda aka biyo wannan Allah ya ba shi kaza Allah ya ba shi kaza yana gani ta baya da yake ta gaba idan yana barci sallallahu alaihi wa sallama idanunsa ne ke barci zuciyarsa ba ta barci idan ke kwantattun al'amura ta sa'a da aka biyo annabi waɗannan kuma suna nan daban to sai dai kuma a nan gurin kuma take hankali akwai al-fasa'id al-kubra na suyuti da wadan fasa'id na wadan malamai daban-daban a ciki sun kawo abin da ya inganta qur'ani da hadisi sun kawo abin da kuma bai inganta kamar cewa yana da cikin kususiyar annabi idan yana rana ba a ganin inuwarsa daidai inda inuwarsa take sai kuma wurin ya fi sauran wurin haske wannan ba gaskiya bane ba nasi bane ba qur'ani bane da hadisi ne cewa kuda baya hawa kanka duk ba nasi bane ba ai na ku samu cewa kaza cewa kaza idan ya sha aka dutse zai fashe a gazarunsa duk waɗannan labarai ne ba abin nan ba ne ba ka je ka samu ka sa'a da wanda sun tabbata cikin bukari musulman sauran littattafan sunna dan saboda karka shiga cikin guluwi ka halaka kun inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ila wai ya sa ma wadansu yan bida suke cewa wai ai ko ne ba gane ba annabi wannan aya tana cewa annabi ce ni ba mutum bane ba domin asalin zancen ko ka ce inna lallai ma ana basarun mislu ni ba mutum bane a ah, to idan ka dauki wannan zancen haka sai mutum to gara zaga ba yuha ilayya ana mun anna lalle ma ilahukum ilahu wahid Allah ku ba dai bane ba ka ji kenan da faɗi ka rusa musulunci da ke wannan fasara domin kalmomin da ta yi ka zo wanda ta yi don me kar nan ka ba su wata ma'ana daban sai ka ba su wata ma'ana daban ina fatan kun fahimta matsala da biyu da Allah ce wailul lil mujrikin allazina la yu'tuna zakata azaba ta tabbata kan mushrikai waɗanda la yu'tuna zakata ba ta bayar da zakka malamai sun yi babani dangane da me ake nufi da zakata anan domin zakatul duki akwai zakatun nafs akwai zakatul mal zakatun nafs shine tsarkake zuciya tsarkake zuciya da daga tun shirka zuwa ga cikin tauhidi an gane ko wa mu mumarta wa hafa alhamaha fujuraha wa ta taqwaha qad asla man zakkaha wa qad khaba man dassaha da haka suka ce allazin la yutuna zakata a nan gurin ana nufin zakatun nafsi wadanda ba su yi imani da su yi tauhidi ba ba zakatun ma sun faɗi wannan zance kasancewar ita sura ta mashiya ce a tarihanta ta kuwa ba a wajabta zakka ta dukiya ba sai a shekara ta biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina to yanzu ko nan makka ake magana ga ba zakkar dukiya ba ba ake zakatun nafsi allazina la yutuna zakata waɗanda ba su tsarkake su ba daga datti shirka har yanzu an ga wa hum bil asati hum kafirun kalan bayani kenan sun kafirce maranin tashin kiyama kaga kafirin da zanzan a ce daukan wannan aya kafa hujja da ita kai cewa duk wanda ba ya da zakka yi to wannan kuskure don sai ka san da kin da zakka an gane ko. waɗansu malaman sukan yi kokari su fassara cewa a zakat din ana nufin zakar dukiya to ko da mun sallama zakar dukiya ake nufi a nan gurin zakar dukiya tana da matakai guda biyu akwai zakka wanda aka ce a bayar ba a faɗi gwargwadon abin da za ka bayar ba ba tare da an yi bayanin lissafi ba wannan surtul al'am ma ta faɗa wa atu haqqahu yawma hasadi wala tusrifu wato ku bayar da haƙƙin Allah ranar da kuka girbe kaga wannan zakka ce wanda ba ta takaituwa da misali ba a cewa dai cikin kaza ko kaza cikin kaza ka bayar gwargwadon yadda ko dama ka ɗauka ka bayar amma zakka ta misali wanda sai da aka zo madina aka wajen ta ita ka ga tana nisabin ta idan raguma ne sai sun kai biyar idan shanu ne sai sun kai talatin idan tumaki da awaki ne sai sun kai arba'in idan dukiya ce sai ta kai mai dari biyu idan eh, ko kuma dinari ashirin to kaga wannan tana nisabi kenan a cikin dukiya sai cikin arba'in a cikin tumaki nan ɗaya cikin arba'in a cikin shanu sai cikin arba'in cikin raguma biyar ka ba da akuya kaya? kimar akuya sai za ka ɗauka ka bayar idan kayan noma ne kuma kaza ne kaza ne kaza ne kaga wannan tana da lissafi ke wanda ba ita ake magana a nan ba in ma mun ɗauka zakkar dukiya wannan aya take nufi to ba zakka wadda muka sani ba a yau irin wanda muke fitar da sai cikin arba'in a kuɗi a wata zakkar ce wadda take la ta ta tsayyar da an suratul muayyana ba ta takaituwa zuwa ga waɗansu lissafi sanannu da haka Allah zai la yusuna zakata wa hum bil asrati hum kafirun kaga in kafa hujja da wannan ayar bisa ga kafir da wanda baya ba da zakka wannan laifi ne kuskure ne kwarai da gaske mutum yana sallah take masa mushriki dan kawai ba da zakka ba tabbas wanda ba da zakka ba yana da laifi hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim karkashin fassara wata aya da ke cikin suratul ali imran mu faɗa hadisin sannan aya abinda hadisin ke cewa dukkan wanda ya koye ya taskance dukiya ba tare da ya fitar da hakkin Allah ba ba tare da ya fitar da zakka ba ranar tashin kiyama za a rike da dukiyar tasa musila lahu yawmal qiyamati tija'an akra a mai da shi wani kumurci wani katon mutiji mai kora mai kora galibi mutijin da ya kowanne da sun da wanda ke da kora aka zai zo ya rataye wuyan mutum gaba ɗaya ya kanan da wuyan ka da jelarsa sannan ya tafi bakin ka leban sama ya sama na kasa ya kasa sannan ya rika maka sarauta ta dafi a cikin bakin ka yana cewa ana kan duka ana maluka ni da dukiyarka ni ne dukiyar da ka fitar da ka ba shi da Allah ke sauyi na ma ni bihi yawm al-qiyamah walillahi mirasu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir lalle akwai ne ga wanda baya zakka laifi ne babba Allah ba ku dukiyar da fitar da zakka ko ka bayar ba ka samu mutane Allah bai kafi bai baka kai kuma lokacin da ka fitar da kake ɗaya cikin arba'in kuma sai kashi kyashin ka baya idan za ka ga mutane suka da rarraba musu kuzo kuzo wai dan su ma fi kuɗi a maimakon ka ba wancan dubu hamsin ya dan shakata wancan dubu ɗari ya kaza wancan dubu kaza ya kaza shi ma wani ya juya wani ya gyara gidansa wani ya kaza wani ya sa abin hawa dan ya samu abin zuwa wajen aiki da neman abincinsa sai kana wani mutane da naira dubu biyu naira dubu uku dubu biyu da ɗari biyar wani ma da ɗari wani ma ɗari biyar wannan sai da kace wannan ta bara da Allah wallahi da wani dalili kai yanzu dan Allah baka wannan gudu gudu zan zaka to kuma sai ka rinka ba mutane gudu gudu ka dan kan fito ka bar da yawa shine kuma sai ka rinka ba da gudu gudu da wani dalili da wata hujja kake da ita gaban Allah dan kai wannan wata hujja kake da ita gaban Allah saboda haka ya kamata masu arziki su zo zan Allah lalle su fitar da zakka kuma lalle su ba da ita zuwa ga mabukata kuma in ka tashi ba da zakka akwai wanda suke fitar da zakka daga cikin attajirai amma sai su je su bai wa malaman su kuma malami ba ya cikin waɗanda za a ba zakka sai in yana cikin inna masarakatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil rikabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn sabili in baya cikin ɗaya daga azizan nan guda takwas wallahi in yi shi zakka ya tahara wallahi duk malamin da ba kiri bane ba muskini bane ba al'amilina alaya bane ba al-mu'allafatu qulubuhum bane ba al bane ba duk wanda ba cikin wannan aka ba shi zakka yake tabbatar ya ci haram ya ci wuta balbal da aka mutu mutum yake sai ga malami da gidajensa da motocinsa da kadarorinsa ga gida a Najeriya ga gida a waje ko kuma na ba shi zakka kuma ya ba baya cikin kunya kuma shi bai kai bayarwa ba dan Allah ba haka wani ba ga bayan Allah gidanka gabas da gidanka da yamma da gidanka da kudu da gidanka da arewa yo in dai talaka ne a Najeriya aiki mu gaba a ko ina ka daga ido mu ne ba sai ka gawa nan ba amma sai mutum ya hada matsutsun kudi wallahi sallai wani ba da dubu ɗari wani ba da dubu ɗari uku ga wani malami dan yana jin tsoron malamin ko duk shekara kuma bayan haka idan ya zo maulidi kuma sai kuma ka ba shi kudin maulidi kuma kuma sai ka ba shi kuɗi da umara kuma wannan wani irin malanta ce wannan sai mutum kawai kamar da mutane saniyar tata kamar yadda mutane saniyar tata to wallahi duk malamin da ya san cewa ya mallaki abin da ya fitar da shi daga cikin alfukara ko almasaki kuma ya karɓa zakka idan ya karɓa ya ci haram wallahi ko zuriyar gidan annabi ne idan ta yi da mazu zai gidan annabi ba ta son ba ga ko wanda za a ce jika annabi ne ko to jika annabi ba ta son zakka duk zuriyar gidan annabi haramun ina aka ba sadaka sai dai su ba wani sai su fito waje sun tsara muridan su ce ga wannan da ya kawo dubu ɗari biyu in kai ma je ka kaza in kai ma je ka kaza wani za ka wa yarka aure kare dan Allah haka su wa muridan kaji muridai suna ramewa shehuna kuma suna kare kiba wannan wani irin zuwa ne ke haka ina rufa mana fi annabi da layin sunan zakata wa hun bil asar ki mukaddu sai na imani wa amilu salihati kuma suka yi ayyuka na gari lahum ajrun ghayr mamnun suna da lada wanda yake ba mai yankewa ba tabbatar san ladan da ba za a yanke ba shine a an ghayr majzuz kyauta ta samu daga ubangiji wanda ba ta yankewa na maka tsawatin wala mamnuwa sai ce wan a in أتستكبرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها وقدر فيها أقواتنا في أربعة أيام سواء للسائلين قل كثير سوء إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين shin yanzu ku za ku rinka kafirce ma wanda ya halitti kasa fi yau mai cikin yini guda biyu wa taj'aluna lahu andada kuma ku zo kuna sanya masa kishiyoyi yanzu ya dace a ce ku yi haka shi kadai yake banta wajen halittar kasa cikin yin biyu ladi da litinin kamar da hadisin manzon Allah ya nuna yanzu kun zo kuma taj'aluna lahu andada kuna sanya masa kishiyoyi zalika rabbul alamin mai wannan aiki na halittar kasa cikin yin biyu shine ubangijin halittu gaba daya wa ja'ala fiha rawasiya ya sanya duwatsu a cikin kasa din min fawqiha a samanta wa baraka fiha ya sanya albarkatu a cikin kasa shine ya gudanar da ruwaye da tekuna da kuma ainihin kududdubai inda ruwa yake kwanciya kuma ya sanya wato ainihin dangi dangi na tattalin arzikin kasa masu yawa can ya sanya diamond nan ya sanya azurfa can ya sanya suminti can ya ajiye karfe can ya ajiye fetur can ya ajiye kaza duk ubangiji ta ala baraka shi ne sanya albarkatu a cikin kasa wa qaddara fiha aqwataha kuma ya kaddara wa kasa ya lissafce mata ya kaddara mata aqwataha dangin kayan gona da ƙasa za ta bayar a kowace shekara duk Allah ya riga ya gama kididdigar ta tun kafin a halitta sama da kasar shekara dubu hamsin Allah ya gama kididdigar gonar suwa ne garin suwa ne ƙasa kaza kayan noma son kaza ne za a noma a shekara ta kaza a shekara ta kaza ton kaza kaddara fiha aka aqwataha za a yi shinkafa da alkama ya riga ya tsara wanda za a yi dawa da masara ya tsara wanda za a yi noman abin nan dawa da eh, gero ya tsara inda za a yi noman auduga ya tsara inda za a noma komai da kayan marmari ka tsara a kawata shi ne ganin dama shi ya tsara abin gaba daya ya riga ya lissafi mai duniya za ta amfani da shi wajen cinta da kanta da tufafinta wanda za ta saka a duniyar gaba daya ana bukatar ton kaza na auduga ton kaza na shinkafa alkama lemo ayaba gwanda da sauran duk ubangiji ya riga ya gama lissafewa in kafin halice mu fa qaddara fiha aqwata fi arba'ati ayyami a cikin kwanaki guda hudu sawa'an lisa'ilin madaidaita juna ne daga dukkan wanda yake da tambaya ma'ana idan matambayi ya tambaye ka wannan ita ce ansa sai shi ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لنا فقال لنا وللأرض ربي عن أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات مصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ثم استوى إلى السماء سننكما ينفع السماء وهي دخان ألوك سنن سماء سنن كما ونسلين لجاج لكتا فقال لها يتي لكتا سماء وللأرض كما يتي لكتا سوبي يتي لكو إيتيا طوءا أو كرها ishiya ku zo da abin da na bukaci ku zo da shi Ki kaza fitar da dangin abin da na ce ki fitar duk shekara na dangin kayan ci da sha fitar da ma'adanin da ke cikin ki idan an zo hakowa kan ki rowa ke kuma sama bayar da naki malalar da ruwa don mutane su amfana da shi koro ado koro girgije da giragizai za su yi yawo cikin duniya su raba su sai ke da arziki shi ne ruwan sama ishiya ku kawo abin da aka bukaci ku kawo wa sau'an kuna masu dawa kuna masu da'a aw karhan ko kuma ala tilas ko kun ko kun so qala da da sama da kasa sun su biyun sai suka ce ataina fa'ina ya ubangiji mun zo muna masu muka da da haka kaza ba ta tabe mana ruwa ba idan mun shuka ta ce ba za ta tsorar ba sai ba ta mana ruwa ba duk shekara a ce ruwa ba zai sauka ba sai da ce na bara bai kai na bana ba ko inda aka yi gari kaza bana wannan amma a cikin gaba ɗaya ga wata shekara ba a yi ruwan sama ba ga wata shekara gaba ɗaya ba a samu albarkar gona ba ko ina da ina cikin sasannin duniya ba za ta yi ba kala ta ataina yi. suka ce gaba ɗaya mun zo muna maka da'a ya Allah fa qadahunna lokacin da Allah ya nufa duma fa qadahunna sai ya kammala samman sama wajen a matsayin sammai guda bakwai fi ne shi ma cikin yini da juma'a wa auha fi kulli sama'in amra kowace sama ya yi mata wahayi yi umarnin abin da yake fance ta domin kowace sama akwai mala'iku a cikin da ke bautar Allah kuma akwai irin nau'in umarni da aka musu wa zayyana sama'a dunya bi masabiha mun kawa ta saman duniya ita ce sama ta daya bi masabiha da waɗansu fitilu su ne taurari wa ifzan da waɗansu taurarin da bandan zan taro? sai da aljanu sun yi yunkurin hawa sama ba za su samu dama ba suka ce wa inna lamasna as-samaa fa wajadnaha muli'at harasan shadidan usuba mun yi gurin hawa sama amma sai muka samu sama din an cika ta harasan da tsash tsaro shadidan mai tsananin gaske wasu shuhuban da kuma wadansu taurari masu amamuta wa inna kunna naqulu minha maqa'ida lis-sam faman yastami ila la yajid lahu shihaban rasada da kan mun kasance muna da wuraren zama a sama inda muke zaunawa inda muke sato maganganun mala'iku mu zo mu yaka mu faɗa wa bokaye mu faɗa wa malamin duba in kafin mu faɗa musu kowane zance ɗaya mu sha ka da ƙarya ɗari mu faɗa musu amma a yau fa man yastami ilana yau duk wanda yin yunkuri ya sato zance a sama ya ji lahu shihabar rasada zai samu wani tauraro yana ganin dakansa sai kawai ya masa amma wuta zayyana sama'a dunya bi kabi'a mun kawata kaman duniya da taurari wa hifza da kuma hif wato tsari zalika taqdirul aziz al alim wannan fa shine kaddarawar al aziz wato mabuwayi shine Allah ta'ala al alim sannan kuma cikin to wannan ya da mu قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين يجي كده أرجع أن دونه وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أخواتها في أربعة أيام يزال ثمنوا شرك نجم بزائر للسابق ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض فيها طوعا أو كرها قالتا أتينا قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين كبير يزول الجنة kaza ɗin kwana biyu ne sanya albarkatun cikinta da sanya duwa da sanya duwatsu cikinta da fitar da kaza da fitar da kaza da koro ruwa nan tura fi fitan san wancan gurbi kaza wannan kuma kwanaki biyu sama kuma gaba daya halittar da kuma kwanaki biyu idan za ka shirki nan kalaka samawati wal ardi fi sittati ayyamin thumma ta'ala ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لبوب. saboda haka kenan kwanaki shirka wannan kenan sannan kuma a nan gurin ya ce a innakum latakfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء بسائل ثم سواء الى السماء. أشكي من الجوري ده سمى ده كفى فعل عليك الجنة. كفى وعطى فعل عليك أبقى سنة عليك الكتب انت سنة السماء. وغنور في أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فتواها وأبتك ليلها وأخذ دهاها والأرض بعد ذلك لها اخرج منها ماءها وراها وقال أرضاها متاعا لكم ولأنهمها كان أزاك من سورة النبي أجل آيات سيدة يتمر إلى هذا ذلك تمام سورة البقرة ثم الخلفة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم إلى السماء خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم lalle da suratul baqara da suratul fussilat sun yi tarayya a juna a wata fuskar duk da cewa sun rabu za mu faɗi inda suka rabu da amma su biyan gaba ɗaya da kuma sun sha bamban da suratul nazi'at inda suka da kamar na nuna cewa idan aka fara sama aka fara halitta sannan kasa amma da suratul bakara da suratul fusilat kuma sun nuna sama aka fara a kasa ne sannan sama a zahirin gaskiya an fara halittan kasa ne sannan sama amma ita suratul nafi'ati da ke cewa wal arda da zalika da haka ana maganar ad-dahu ne wato ba al-khalqu bane ba wal arda ba'da zalika da haka kasar da ma can akwai ta kafin a halittu sama amma bayan halittar sama ne daga baya kuma kasa din sai da haha me da haha din sai sun fada ka sun fada ka amma halittar an riga an gama sun fita duka sun halittar sama bayan an kammala halittar sai aka yi sai aka sun fada ka sai Abdullahi da Umar ma fassara da haha din yace abinda ake nufi da haha da haha din shine abinda ya biyo baya akhraja min ama'a wa mar'aha wal jibala arsaha wa da'an lakum wa li'anamah amma da can an yi ta a ture an gama sai aka kyale shi sai aka halitta sama daga baya sai aka zo aka rage minha ma a hawa mar'aha wal jibala arsaha mata an lakum wa lanakum idan mun dauki wannan fasara ta Abdullahi dan Abbas ko ni wani cikin malaman ta tabi'ai wanda ba zai iya kuma kowa ba za mu ga cewa kenan shi a lissafin sa a innakum la takfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmin wa tajaluna lahu andada abu na farko kenan ثم استوى الى فقضاء ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها هل هو فقضاهن سبع سماوات ابو نبي كنن ابو نبي نكرتي كما شيني وجعل فيها رواسي وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء ina fatan kuna fahimtar wato dai kenan kasa aka fara halitta wannan shine zance wanda yake da daidai sannan daga baya aka halitta kuma bayan ubangiji ya kammala halittar sama sannan kuma zo shimfa da kasa ya sanya abin da suke bukata na duwatsu da ruwaye da kaza da kaza da kaza da kaza wanda shi ne lissafi da daidai ka bi kenan da suratul fussilat da suratul baqara sun yi tarayya da juna to amma suratul nazar ta ka bambanta ga yadda bayani yake inda za ka gane ga bambantan ba haka bane ba sannan kuma inda nake cewa suratul baqara ta dan ta bambanta suratul fussilat suratul fussilat ta ce halittar kasa cikin kwanaki biyu sannan kuma halittar abin da ke cikin ta cikin kwanaki biyu sannan halittar sammai cikin kwanaki biyu mun faɗa kuma a yanzu kafin ɗan lokaci kankani cewa da aka halitti kasa sai aka kyale shi sai da aka gama halittar sama sannan aka dawo wa kasa aka halitta abin da ke cikin ta da cin fita ta da duwatsu da ruwaye da ke cikin ta to amma suratul baqara sai ta nuna gaba ɗaya aka yi lokaci guda kafin a je sama da dan yace huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma tawa ila samai Allah sai ne gama halitta duk abin da ke cikin kasa gaba ɗaya, sannan kuma aka halitta sama ga shi ko sun da da ta ha wal arda ba da zalika da da hau da ya faru ne bayan an gama sama ina fadin kun fahimta shi ne su malaman suke cewa khalaqa da ke cikin wannan sura din huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila as shi alkhalqu din yana da ma'ana guda uku ne a larabci yana zuwa da ma'anar al-ijad min al-adami yana zuwa da ma'anar ta'awil shay'in min maddatin ila maddatin ukhra yana zuwa da ma'anar at-taqdir qaddara abu kafin kai a cewa khalaqahu ma'ana ya qaddara abu kafin yi kamar mijini da yazo yayin zane kaga zanen daban kuma ginin daban ina fata an fahimta ai tambaye sai, ya aikin ne ta na riga na kammala masallaci kan ya tsaya kyaf ka ga kofa nan ka ga kaza nan gurin amma ya tsaya kin kenan <laughs> zane ne sai nan gaba to shi ne suke cewa da ubangiji ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila samai lalle a lokacin an halitta kasa amma abin da ke ciki ya riga ya kaddara bai riga yayi ba amma an riga an kaddara yadda mai zane ke yin zane gida kafin mai zo yi gini daga baya to haka Allah ya riga ya kaddara domin khalaqa yana zuwa da ma'anar kaddarawa ba shi ne Allah ya cewa wala anta tafri ma khalaqta wa ghayruka yakhluqu thumma la yakhluqu thumma la wala allaka wa an wala anta tafri ma khalaqta wa ghayruka yakhluqu thumma la yakhluqu ma'ana duk abin da ka tsara za ka yi kakan zo ka samu zartar da shi amma su wakwa kuwa sai dai ya zan yi amma ba zai iya kuwa ba yana wa wani habaici kafri ma kalakta ya'ani tunaffizu ma qaddarta an tunaffizu ina fata kun fahimta abin da ya ko ya isa sannan kuma kalata sai na ta'ina ina kalata da sama da kasa su biyu sai suka ce a sai na za mu zo maka ina sama da kasa ba biyu ba kenan to me ma'anar kuma sa'ina wanda yake jami ne da su biyu ne amma an bace da jami kuma idan ma jami ne sa'ina ai jami ne na muzakkar sabi jami ne da jama'atul uqala wanda da sama da kasa ko ba ta cikin jama'atul uqala da zantan zai tafi a larabcinsa na zahiri da ta ce kalata ataina ne. طائعتين يعني الارض والسماء اما اتينا طائعين نفرقو جمعي ne na biyu kuma ya zama jam'u muzakkar salim to shine suka ce an sa masa jami saboda saman guda bakwai ce kasan ma guda bakwai ce ba ya zama jami ba wannan mun riga mun fita to amma me yasa aka bari jam'ul mudakkar salim jama'atul ukala bayan kuma gairu ukala ne sai aka ce ala rafi yunazzalu man la ya'kulu manzilata man ya'kulu wanda baya hankalta wani lokacin akan sashi a matsayin mai hankalta kuma an ba su wannan matsayin ne saboda sama tana dauke da malaiku ko da yanzu na iko hankali saboda cikakken hankalin su malai ya sunan Allah ma amara ko ya faru da bayu maru ita ma ta kasa tana dauke da annabawa da salihan bayi da suwaye da suwaye da haka idan an ce kana ta ce na ba yi da mun zakar salihu kuma ga ai ba mun lafiya A yi izina ne da abin da ke cikin sammai din da abin da ke cikin kasai na al-makhluqat wanda cikin su akwai jama'atul wukala wanda suna da yawan gaske فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإن بما أرسلتم فإنا بما أرسلتم به كافرون فإن أعرضوا إذا سكتوا يا بايا في إيماني إلهم wannan bayani da ya gudana wanda ya kawo ayoyin da suke nuna kudurar Ubangiji da kuma cancantar abubuwa ta masa fi kadai. Fakul to sai ka ce da su an kuma sa'ikatan lalle ni fa na riga na muku gargadin wata irin tsawa misla bi adin wa samud kwatan kwatin tsawar da ta bi adawa da kuma samudawa ma'ana idan muku bauta samu Allah ba idan muku an san kira ba kar ku yi mamaki idan Allah ya jarrabe ku da irin tsawar da ya jarraba adawa da samudawa da in ja'at da su yayin da manzanni suka zo musu jin su adawan da samudawan min bayni aidihim wa min khalfihim daga bansu da baya da abinda ake nufi da min bayni aidihim manzannin da suke zamani da su wa min khalfihim kuma manzannin da suka riga nasu manzan zuwa manzanni sun zo musu ta gaba da baya suna cewa da su Allah ta abudu illallah kar ku yadda ku ta ma kowa sai Allah shi kadai qalu amma su suka bada ansa da cewa law a rabbuna inda Allah ya ga dama yana son mu imani la anzala malaika da sai turo malaika dan mu zai turo mutum fa inna bima ursiltum bihi kafirun mukan mun kafirce abin da aka turo ku da shi ne da ba in ana son mu yi imani a turo mala'ika aka kafare suka faɗa da iskalin da zai faru a nan da tambayar da za ka kanka annabi nawa aka turo lokacin adawa annabi dai ne shi ne annabi hu nawa aka turo lokacin samudawa annabi dai ne shi ne annabi salihu alaihi salam كذب القوم قوم هود المرسلين إذ قال لهم أخوهم كذب آدم المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح فكرة أن بعد ديني أما ما يساك إذ جاءتهم الرسل من ذني سنزو مش أبو دمي كرية من ذو تيا دي دي كده كرية دكتن من ذني domin inda za ka bayar da gaskiya da dukkanin manzannin Allah sai ka ɗauki guda ɗaya ka kafirce masa imanin ka da sauran ba zai maka amfani ba idan ka tsare ta kanka maka ka tsare ta dukkan sauran ne sai aka ce manzanni sun zo musu abin nufi manzo ɗaya ne ya zo da saƙon da dukkan annabawa sun yi tare da shi ne tauhidi dan kowane annabi ya zo tauhidi wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu Allah wa yastanibu tagut فمنهم من هدى الله ومنهم من هكت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أتيتني ساقوي إلي ديني كريت إلي بسكنسك مكريت قولتك ina fata kun fahimta fa amma adun fastakbaru fil ardi bighayri al-haqq وقالوا من أشد وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وجعلوا بآياتنا يجحدون فأما عاد أما آداوة وأن لا تروا أن هود عليه السلام زوى جريش فاستكبروا في الأرض ويجل من كي أشكين da irin haƙƙi ba tare da haƙƙi ba wa kalu suka rinka cewa man ashaddu minna quwwa yo wai zai mu karfi Allah ya yi su karfi ne zarata masu karfi su su ba haka sai suke alfahari da karfin jikin man ashaddu minna quwwa wa ya fi mu karfi da zai da dole sanin imani dan ne za a samu abin da mu ga dama ba sai Allah ya ce awalam yarau sun ba ka ganin cewa annallahu allazi khalaqahum ubangijin da ya halicce su huwa ashaddu minhum quwwa ya fi su karfi وكانوا بآياتنا يجهدون يعني إذا كنتم كيسنا مصد يوم مكينا كم يفضل بنا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون التي فأرسلنا عليهم ريحا سيمك تورو سدوت إسكا صرصرا ميتنا من كرفي شين صرصرا آتيا ميتنا من كرفي كنا كوكما صرصر ميتنا من سني فينا تينا تلك السني التي كما تلريهم فيها سر أصابت حتى قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت asirru bisad wato ya zama sanyi kenan irin sanyi jaura din farfar sai zan to iskar mai tsananin sanyi wadda idan ta duka kan ɗan adam za ta iya daskarar da jinin jikin shi shine arsalna alaihim rihan sarfara wadansu kuma suka ce farfar din kugin iskar ne saboda suna da tsananin karfi ga kugi mu aiko masa da iska ko kace mai tsananin kugi shine ma'anin farfaran. ko ko mai tsarnin sanyi fi ayyamin na hisatin a cikin waɗansu kwanaki masu bin juna suna na hisa linuzikahum azabal khizi domin mu ɗanɗana musu azaba ta kaskanci fil duniya dunya anan cikin rayuwar duniya wala azabul akhirati azabul lahira kuwa akhza ita ce tafi kunyatarwa wa hum la amma kuma tare da haka su ba za a ke su ba ma'ana idan azabar ta zo musu to ina iskar da aka turo musu wanda ta yi dalare guda abin nan dalare guda bakwai da kwana da yini guda bakwai eh, takwas تسرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام الحسومة فترة القوم فيها سرعة كما ارتفع يوم السافي بدأت تاجي بسيرانا سيو ليبنا كاد يرمى يلي تقوى الدرينا دري بقي تسرها عليهم wa samaniya ta ayyamin الحسومة iska ce mai tsaunin karfi da shuwa ga ta taho da tsammanin su girgije ne na ruwa za a yi ruwa suka ce haza aridun mumtiruna girgije ne da kanan zai zubar mana da ruwa sai Allah ce bal huwa masta'jaltum bihi rihum fiha azabun alim da kuke cewa a kawo muku dai wata irin iska ce a cikin ta akwai azaba wato wacce ce mai tsananin karfi mai tsananin gaske Allah ya zai iska ce mai karfi wacce ke ma ta rumi sai in akat alayhi illa ja'alahu karrami duk abin da iska ta bi ta kansa sai ta mai da shi kamar ciyawa wanda aka nike sa kamar karmami wanda dabbobi sun ci sun bar sauran amma sun ikon Allah gine-gine su da aka kyale su haka fa asbahu la yara illa taqulu kazalika nadi al-qawm al-mujrimin dan wannan ginin ya zanto wa'azi ga wanda zai zo baya amma yau turawa sai su biya kuɗi su zo Afirka su je Asiya su je gabas ta tsakiya su je ina ne yawon takatawa su dan gine-ginen adawa da samudawa amma ba sa ɗaukar izinin cewa masu wannan gidan ba sun kafir cewa Allah Allah ya rusa sai kyale gidan irin yadda mu ma zai rusa samu ya kyale kumbo ya kyale kwamfuta ya kyale duk gaban mu ba ta ɗaukar izina wa kan min ayatin fi samawati wal ardi yamurruna alaiha nawa ne ka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha muridun ayoyi nawa cikin sama da kasa za su wuce ta kanta amma ba sa ɗaukar izina dalilin وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وأما ثمود أما ثمود وقوا فهديناه من يمس بيان الكريا حين هديناه تاني منظور ما كتورو مسو أما فاستحب العمى على الهدى sai suka zaɓi makanta bisa da shirya suka zaɓi halaka a madadin su ɗauki shirya fa kazatkum sa'iqatul azabil ta azaba maunakantar azaba ta dake su bima kanu yaktibun saboda irin abin da suka kasance suna wannan tsawa din a wani nan an tabbata da tsawa a wani nan an ce damdama fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha wani nan an sa mata tsagiya fa amma tamudu fa uliku bi tsagiya wa ma adu fa uliku bi rihin sarsarin aliya ko kace tsagiya ko kace saiha ko kace sa'ika ko kace damdama dukkan sununa da na azaba guda ɗaya da aka dirkake su ne dan saboda a nuna musu ba ta komai ba aka zasu ta ita ta azab hun bima kanu yaktubun saboda abin da suka kasance suna aikata ba wa nadina allazina amanu amma sai muka samar da waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun irin wanda suka kasance suna da takawa suna takatsan cikin maganganun su da ayyukan su menene za su faɗa su samu dacewa da yarda Allah me kuma zai jawo musu cikin Allah dan su kauce maka ويوم يحشر أعداء أصحاب الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون ويوم يحشر أعداء الله سنا قدمت لرانا لذا أتار أبو كنان أداور الله سوني كافرين إلى النار ذا أهدو كان سقبات زواج جدا متى فهم يوزعون فهم سو كافرين أولنا لنا يوزعون ذا أريد إذا جير إلى يوزعون أنا قولا وتزمني ana bin su a bayan malaiku na kula su hatta idan ma ja'uha har ya zuwa lokacin da za su je wa ita wuta din sun tsaya a daura da shiga cikinta ko kuma hatta idan ma ja'uha har ya zuwa lokacin da za su je mu farfajiyar kiyama inda za a yi hisabi shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum sai su da su ya ba da sai da akan su wa junuduhum da fatun jikinsu In za su ba da shaida akan su bima kanu ya'malun dangane da abin da suka kasance suna aikata ba fatan jiki za ta ba da shaida jin ka ba da shaida ganin ka ba da shaida gaban jikin ka duk za su ba da shaida manzo Allah ce a wannan rana ta kunkumi za a sanya wa mutane a baki a hana harshe magana al-yawma nakhtimu ala mu wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun Wa za a hana rike magana kafahu da hannaye sun za su magana yau tashhadu alaihim arjuluhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yamalun yawma idhin yuwaffihim Allahu dinahum al-haq wa ya'lamuna anna Allaha huwa al mubin wa qalu li juludihim su da kansu sai da sun faɗa wa fatin jikinsu lima shahidtum alaina dan me kuka ba da sai da akan mummunan sai da dan me kuka faɗa laifin da muka yi qalu sai fatun jikin su ba da amsa da cewa an taqana Allahu allazi an taqa kullu wanda ya ba dukan dukkan zance shine wanda ya kimta ikon yin magana cikin kowane irin abu da ya dama yayi magana da shi wa huwa khalaqakum awwal marra shine dama ya halice ku tun karan tari kafin ya sake farfado da ku bayan mutuwa wa ilayhi turja'un zuwa gare shi ne za a mai da ku ranar tashin wata rana manzon Allah na zaune sai sahabbai suka ga yayi murmushi sai suka tambaye shi ma abhakaka ya rasulullah me yasa me yasa kai da ya manzo Allah yace a tunawa ne yadda dan adam ke da musu ranar tashin kiyama tunawa ne magana da Allah zai wa dan adam ranar tashin kiyama dan adam zai ce ya ubangiji ba ka riga ka ka ka ba ka riga ka ba ni iko in tsira ba to me zai hana me zai hana idan dai abin nan sai ka zo ka kawo musu duk cikin mala'iku sai ka kawo musu duk kaza sai ba da bukatar su duk cikin mala'iku duk abin da ne zan faɗa duk abin da ke lafiya ne zan faɗa ubangiji shi ka yarda shaida a mayar da kansa ya zama shine shaida akan karan kanka yace eh na yarda manzo Allah ce to sai a dinki harke hana harke yayi magana sai fatar jikin sa sai magana sai hannun hannunsa sai kafarsa bangaren jikin sa suna magana da laifin da yake duk bayan sun riga sun gama masa shida kan mugunyar aikin sa sannan sai a buɗe harshen sa sai yi magana kuma sai ya kalli gaban jikin sa ya ce fasuhukan wasu suhukan an kun kuntu udafi wa unadi ke fur da ku dama ku nike ta kokari in kare su ga wuta yanzu kuma kun fara wani hadisi na cikin sai shi muslim wato kaga dan adam kenan balilin insanu ala nafsihi basira wa la qalqan azira sallati وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أوداكم فأ الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين حديث يا تبت سكين سيد البخاري وكان كما تاني غدا بيو سكين قريشاوا da guda daya dan banu safi suna hira a wani gida sai ɗaya daga cikin su ke cewa ku bi a hankali idan mun ɗaga murya fa Allah zai ji amma idan mun yi kaɗan ba zai ji suna wani zance ne na ɓarna wa a rinka yi don kar Allah ya ji sai Allah ya sakar da wannan ari ce wa ma kuntum tastakiruna an yi yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum ku dinnan ba ku kasance kuna ɓoyewa cikin zuciyarku ba ku kasance kuna da aƙidar cewa an yi shahada alaikum sabukum wato jin ku na iya muku shaida wala abu absarukum ko gannanku wala junudukum ko kuma fadinku ba ku da wannan aqidar tastakiruna yani ma kuntum tukhfuna hadhihi al-aqidata fi qulubikum ba ku da wannan aƙidar a cikin zukatanku cewa gaban ku na da ikon yi muku shaida walakin zamantum ku ai ko rinka zato ne ma cewa annallaha la ya'lamu kaseeran ma ta Madun. Allah baya sanin da yawa daga cikin abin da kuke zamanin da haka ne sai za ku ji cewa ai zance a hankali in an yi da karfi Allah zai ji amma a ga a hankali kare ji wa zalikum zannukum alladhi zanantum wannan shi ne zakan ku irin wanda kuke da rabbi kun game da ubangijin shi zamanin ko yana ji idan an faɗa da karfi in an faɗa a hankali baya ji ardaku irin wannan zakan ya riga ya halaka da ku jalakum fi ghada fa asbahtum min al-khasirin yanzu kun zama cikin hasararru sai fa in kun dawo kan turba ta hanya Wa in yasbiru su ɗan wuta in sun yi hakuri ban naru masu wallahu wuta ita ce dai makomarsu hakurin ba zai amfanar da komai ba wa in yasta'tibu in sun kasa yin hakuri sun ce suna so su ba da uzuri famahum min al-mu'tabin to ba za a karbi uzurin su ba hakurin da rikin sa duk daya islauha fasbiru aw la tasiru, سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون كو شيكا تيجي يا حكي كو كر كو يدي كو او كو ذا ابي كتابنا كل الى ابن كتابه ايتها في كل كل شيء كان في كلام تاتي وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم وحق عليهم القول في أمم في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقيدنا له قرناء لفظ قيدنا ما لم يكن يزنتك ما سيوا أما دكا نسو ما أنسنا كسل الدنيا وإن كنت فسر لك سوى سلطنا لهم قرناء من شورى مسو قرناء أبو كنيش waɗanda ke tare da su cikin aljanu su kafirai Allah ya gwama alaka tsakanin su da aljanu da suke jan su kan tafarkin haka ko kuma hayyana hayyana shi wa qayyadna lahum qurana fa zayyana lahum ma bayna aydihim mun hada su ne da aljanu sai suke kawata musu ma bayna aydihim wa ma khalfahum irin abin da ke gaban su da abin da zai biyo bayan su abin da ke gaban su na aikin su sai aljanu su rinka kawata musu cewa aikin da suke na kirki ne abin da zai biyo baya na sakamako to wanda ya suke damuwa idan an je lahiran maza su fi lafiya dan aljanu ne ke kawata musu ilimin su an gane ko wa hatta alaihim alqawl to kalma ta riga ta sauka akan su ta azaba fi umamin kad kalat min qablihim za a sa su cikin waɗansu al'umma da suka wuce min qablihim tun kafin su min aljinni wal ins cikin mutane da aljanu innahum kanu kafirin lalle karshe sun kasance masu hasara saboda irin abin da suke na kafirce ma Allah lalle وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآيات لا يجحدون وقال الذين كفروا كافرين سورون دون سورون لا تسمعوا لهذا القرآن كدك عليه وسلم القرآن والغوا فيه ku sanya zantukan ku a cikin sa lokacin da ake karantawa allazahu kenan ku kawo ya san zanci idan mai wa'azi na wa'azi sai ku koma da bige kuna ihu kuna surutai kuna fito kuna tafi da tsalle dan dai ku hana aji abin da yake faɗa la'allakum taghlibun me yawa idan kun yi haka za ku ci galaba a kanka sai Allah ke falam zikan nan da zai kafaru azabun shadida kafirai kan lalle za mu dantana musu azaba mai radadi wala najziyannahum aswa alladhi kanu ya'malun kuma wallahi sai mun yi musu sakamakon munin abin da suka kasance suna aikata mu zalika jazaa'u ada'illahi nar wannan abin da aka ambata a baya sakamakon abokanan adawar Allah kenan makiya Allah kenan annaru ita ce wuta lahum fiha darul khuld a cikin ta ne suke da gida na dawwama babu tsufa babu mutuwa suna cikin azaba ta dindindin da za an gama kanu bi ayatina yajhadun hakan zai faru ne dan ya zama to dangane da abin da suka kasance suna yi na musu da ayoyin da kare ta ayoyin to abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya ta mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in